صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata daren ashirin da ko kuma daren talatin ko kuma daren ɗaya yau da daren ko ya zama daren talatin ga watan shawar ko kuma ya zama daren ɗaya ga watan tsada yau sati nawa da sallah yau sati nawa da sallah yau sati hudu to nawa kenan kwana shirin da tara yanzu in an ga wata to daren ɗaya ga watan zulqa'ada in ba a ga wata ba to daren talatin wanda sitta shawwal ɗinsa saura ɗaya idan aka ga wata yau da daddare to sitta shawwal sa ya rushe eh, shi da ya ta azumi a bai sitta shawwal ba in ba ga wata ba Allah rufa mai asiri gobe sai ya shigo to na da to bari yi a'a a a wanda ya daidai da talatin ga watan mayu miladiya biyu, wannan shine darasi na bakwai cikin wannan littafi mai albarka muwatsa malik ko kuma littafin muwatsa wallafar al'imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi babi na uku ƙarƙashin wannan kitab da muke ciki wato kitabu otis salati matattara da al'imamu malik ya tara babuka da kuma hadisai a ƙarƙashinsu. don zaƙulo mana bayanai daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai dangane da abin da ya shafi lokutan sallah yau za mu tashi babi na uku da yake cewa babu man adraka rak'atan min as-salati babin matsayin mutumin da ya riski raka'a daya a sallah kai ne ka zo sallan magariba da aka idar yanzu ka zo ana raka'an ƙarshe ka ga raka'a ɗaya ka samu ina matsayinka shin ka samu magariba ko kuwa ka rasa ka samu magariba a jam'i ko kuwa ka rasa jam'i ka san idan aka yi sallama za ka tashi ka kawo raka'a biyu to tun da yanzu raka'a ɗaya ne ka rasa raka'a ɗaya ka samu za a kira ka ka samu jam'i tare da waɗanda suka samu raka'a uku ɗin gaba ɗaya ko kuwa mai za a kira ka Shi ne abin da babin yake nufi don haka yake cewa ƙala haddasa ni yahya an malikin an ibn shihabin an abi salamata bin abdurrahman an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah yake cewa kuma malami na ya haya ya bani labari shi kuma yace ya karbo daga malaminsa imamu malik maliku ya karbo daga muhammad ibn shihab az-zuhri shi kuma ya karbo daga abi salama dan abi abdurrahman shi wannan abi salama din malamai suka yi sabani akan sunansa wasu suka ce ismuhu kunyatuhu sunansa shine alkunyansa wato yadda ka ji abu salama din alkunyansa ne kuma asalin sunansa na yanka ma abu salama ana iya samun irin wannan yanzu wancan yaro wanda yake kani ne ga Anas dan Malik da Annabi ya je gidansu kaga sunan shi me Aba Umayr tun yana karami an sa mishi suna Aba Umayr malamai ka ce ba a same shi da wani suna ba in ba da Abu Umayr din ba to kaga sunansa ne kuma alkunyansa to yanzu wannan ya girma ya haifi da sai sa a wannan Umayr kaga alkunyan ya zama suna kenan sunansa ya haɗu da alkunyansa to suka ce abu salama da kajin nan to haka ma hakikanin sunansa yake abu salama wasu suka ce a sunansa abdullahi duk an samu waɗanda suka yi wannan magana suka ce asalin sunan abu salama alkunyan abu salama wasu suka ce a sunan abdullahi ne alkunyan shi ne abu salama wallahu alam to an karɓo daga abu salama ɗan abdurrahman shi kuma ya karɓo an abin hurairata daga abu huraira shi wannan abu salama din dan abdurrahman dan aufin ne ba da ka a cikin sahabbai akwai abdurrahman dan auf wanda yana cikin sahabbai goma da aka yi wa albishir da aljanna wani mai kudi cikin sahabbai wanda ya zo ya yi kudi bayan hijira wani lokaci azumi ya kawo mishi abin bude baki ya daga zai kai baki ya fashe da kuka yace yanzu mun yi kuɗi da mun yi fama da talauci ne yanzu na yi arziki wasu sun mutu kafin lokacin arzikinsu ya zo yake kuka ce anya ba rabona na duniya nake cinyewa ba shi kenan ya fara kuka ya gagara cin abincin ya gagara bude baki sahabbai kenan waɗanda duniya bai dame su ba to su ake nufin mutane su su wannan su yi shirya irin nasu yanzu wannan dukiyarsa na halal ne ba amma ka duba yadda yake kuka amma wani ga tarin dukiyan kuma na haram ko kuka baya yi in kana wa'azi ma ka zai ce kawo wani ka gani mana ne eh, ba an samu barawan da ya saci biliyan tamanin ba ko a jikinsa to kaga irin wannan matsala ne fitina ne to wannan abdurrahman dan au shi yake da ɗa mai suna abu salama wani darasi ake baka ka yi ƙoƙarin kai ma Ya'yanka ka ɗaura su akan turban da kake bi mai kyau yanzu shi sahabi ne dan shi kaga har yana ruwayan hadisi dan yace an abi huraira na karɓo hadisin daga abu huraira kenan dan dalibin abu huraira ne ko shi ɗan ba sahabi bane tabi'i ne yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace in ji abi huraira man adraka rak'atan manzon Allah yace duk wanda ya riski raka'a daya minas salati na sallah kaga yace minas salati min inna aita idiya ne wani sace wato man adraka rak'atan duk wanda ya riski raka'a daya minas salati daga sallah kenan a sallan ne bai samu duka ba sai samu wani bangare wanda mafi kankancin bangaren ma da ya samu raka'a da ya samu annabi ya ce faqad adraka salata to me shi ya riski sallah to ya riski sallah din nan sai malamai suka yi magana na'am ya riski ya samu jam'i ko kuwa ya samu jam'i da duk falalan da ake samu a jam'i kakaf ya samu da shi da wanda suka samu raka'o'i uku na magariba ko raka'a hudu na isha shi ɗaya ya samu tun da an ce ya riske sallan shin ya samu sallan da duk falalolin ko kuwa shi ne malamai suka yi ta kai kawo a kai al'imamun nasa'i shi da ya tashi karuwa yin sai ka da ƙarin cewa kulluha ya samu duk sallan gaba ɗaya da duk falalan da ake samu la innahu ba'du ma fatahu ba wai ya samu iya abin da ya samu wanda bai samu ba ya rasa falalan bane to amma wannan riwaya din akwai ta cewa akai don haka al-Imam bahawi da ya tashi yake cewa li'anna ma'ana adraka sala adraka fadluha walau ha bi idraki raka'atan fiha lama wajaba alayhi qada'u baqiyatiha shi kuma Bahawi ya ta'a ya riski falalan jami'i duka amma ba wai ya riski sallan duka ba iya ce in ka ce ya riski sallan duka to da sai a ce raka'a biyu da ya rage karya rama tun da an ce ya riska ai yake to ba sallan ya riska duka ba sallah kam ya samu wani bangare ne dole sai ya kawo ciku amma wajen falala duk falalan da aka samu a jam'i daga farko shi ma da ya zo daga ƙarshen ya samu wannan maganan al'imamu bahawi ne kenan sannan al'imamu ibnu abdulbar shi kuma yake cewa an samu ruwaya daga ammaru ɗan maɓar daga malik yake cewa faƙa da adraka salata wa waktiha ya riski sallah kuma ya riski lokacin sallah din wato ai kai da ka zo ka samu raka'a ɗaya na ƙarshe waɗanda suka faro da imam kaga sun riga ka sallah a farkon lokaci to wai kai da ka zo daga ƙarshen kai ma ka da lokacin sannan kuma ka samu sallah amma shi ma da aka bebi maganan aka ce wannan maganan bai fito daga al'imamu malik ba waɗanda suka yi ruwaya a wurin maliku sun zo da bayanan maliku da ya saba wannan magana da haka wannan maganan bai inganta zuwa ga al'imamu maliku ba amma daga ƙarshe-ƙarshe sai malamai suka ce faɗa da adraka sala faƙila adraka ba wasu suka ce ya samu sallan wasu suka ce a'a bai samu sallan duka ba ya samu abin da ya samu dai abin da ya rasa dole ya kawo ciko amma ya riski lokacin sallah ko da ka zo raka'a ɗaya da ka samu an yi sallama kafin ka kawo sauran lokacin sallan ya wuce ba matsala ka karasa kawo cikon kai dai ka yi sallah a lokaci tunda har ka samu raka a ɗaya a farkon lokaci ko kuma a ƙarshen lokaci kai akwai waɗanda suka ce zalika ja'aluhu fi ma'anar hadisi sabiq man adraka raka'atan min as-subhi wa laysa kama zannu li annahuma hadithan li kulli wahidin minhumama ma'anan akhar kasa akwai wani hadisin da yake cewa duk wanda ya samu raka'a ɗaya na sallan asubahi to ai ya samu asubahi duka ma'ana ya tashi ya kawo cikon shi ma yana jerin waɗanda suka yi sallah a cikin jami'i to amma dai zance mafi inganci da za mu fi tabbata a kai shine wanda ya zo ya samu raka'a ɗaya a kowanne sallah ne shi dai ya samu jami'i amma falalan shi ba daidai yake da wanda ya samu raka'o'in duka ba kaga wanda ya samu raka'a hudu duka ya fi wanda raka'a uku ya samu mai raka'a uku ya fi mai raka'a biyu mai raka'a biyu ai ya fi mai raka'a ɗaya ba yadda za a yi su zama daidai domin wannan raka'a ɗaya da ka samu a jam'i in zaka ka ci ko ɗayan ko biyu ko uku kai kaɗai za ka cika falalan da waɗancan suka samu a jam'i kai yanzu ka tashi ramakon wannan falalolin ba za ka samu ba domin hadisin da annabi yake cewa sallan jam'i ya fi sallan mutum shi kaɗai da daraja ashirin da biyar ko da bakwai a wani ruwaya to kaga ai malaman hadisi da suka tashi sun ka fuskokin yadda ake samun waɗannan falaloli ɗin a ciki akwai haɗa sahu da kai da ɗan uwanka shi ma daraja ne mai zaman kai to lokacin da ka tashi ramako ina falalan hada jam'i hada sahu kaga baka samu wannan falalan ba to ire-iren su da yawa har ka samu waɗannan darajojin masu yawa don haka kai dai da ka samu raka'a ɗaya na ƙarshe kai dai a musulunci ka samu jam'i Allah ba zai saka a layin waɗanda sun yi sallah su kaɗai ba amma falalanka ba zai daidai da wanda aka faro da shi tun farko ba la minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal kaga wanda ya fara daga farko ai ba za ka riske shi ba wanda ya zo ya samu tun daga ikama aka yi da shi ai ya fi wanda ya zo bayan an karanta fatiha duk da ya samu amma wanda aka fara da shi ba kaga zai fi wancan samun falala kenan don haka wanda ya samu raka'a daya a jami'i na'am ya samu sallan jami'i in ya tashi cikon zai bayar amma dangane da juma'a shi ma zai shiga cikin wannan hukunci din idan ka zo sallan juma'a ka samu raka'a daya na ƙarshe to in ka tashi kawai raka'a daya kawai za ka ɗaura a kan wanda ka samu ka samu juma'a ba ka cikin waɗanda sun rasa juma'a amma ka zo ana raka'an ƙarshe an ɗago daga ruku'i to ka ga yanzu ka rasa raka'a to ko ka jona in ka ɗago malam da ka'a hudu za ka cika eh, ka'a hudu za ka yi kai yanzu baka samu juma'a ba sallan azahar ka yi in an ji ana magana waɗanda suke sallan juma'a kar ka yi magana sai azahar ka samu don baka samu raka'a ko ɗaya ba don haka in ka je ka samu raka'a ɗaya a juma'a ɗaya za ka ƙara sallan idi idan ka je ka samu raka'a daya raka'a daya zaka kara ka je baka samu raka'a daya ba shi ma raka'a biyun zaka rama amma sunanka kai idi amma kuma ba a jam'i ba kai idi ne kai kadai in ka je ka rasa idi ya halatta zaka ta kai kabbar barin ka raka'an farko kabbara bakwai raka'a na biyu kabbara biyar haka dai zaka yi din shi ba ka mishi hudu dan dama shi a falatan ai ba yana matsayin wani sallan farilla da ya ture ba ne saɓanin sallan juma'a ai ya ture sallan azahar ne to amma shi na idi in ka zo duk da shi ran juma'a yana ɗauke sallan juma'a sallan juma'a za ba farilla ba misali to amma dai in ka zo ka samu raka'a ɗaya na idi ɗaya za ka rama amma ka samu idi ne a jam'i amma ka zo baka samu raka'a ko ɗaya ba to za ka yi raka'a biyu ka yi idi kam amma ba a jam'i ka samu ba sannan na'am eh, eh zai bayyana ai duk sallan da ake bayyana karatu haka ake biyan shi yanzu misali mutumin da ya zo sallan asubahi ya samu raka'a ɗaya na ƙarshe galibi za a ganye tashi ranar ko sai karatun a asirce to aiki sallah su ba dama duk karatun a bayyane ne haka shi ma juma'a haka shi ma idi da haka za ka biya su ne a bisa sifar yadda suke yanzu sallan isha'i kaga karatun shi raka'a biyun farko a bayyane biyun karshe a asirce to an ka zo ka samu raka'a biyun karshe kaga a asirce ka ji karatun to amma su yanzu a matsayinka kai din suna matsayin sunan raka'o'inka na farko to yanzu ka tashi har yanzu a asarce za ka yi karatu don ka yanzu wancan su ne a wurinsu na ƙarshe kai kuma a wurin ka na farko ne amma juma'a idi da sauransu kawa ɗaya da za ka rama a bayyane za ka rama karatunsu amma shi sallan idi fa idan ka zo ka rasa jam'i ya halatta ku haɗu da wasu ku yi jam'i amma ba a filin idin ba in a filin idin kowa ya nashi in ba a filin ba kuna iya haduwa sai ku samu ko masallacin unguwanku sai ku yi idi a wurin amma ku ce a sake hada wani jami'i a filin idin to kaga zai zama wani abu wani zai ce wannan su kidan su daban an idar suna nasu kuma kaga ana hudu ba kaga wannan wani fitina zaka kunna to in ba ka yi shi furada ba to sai ku koma gida ire-irenka da kuka makaru?

zai bar jam'in nan da da ba shi da farzai a amarar jami'i ba sai su yi uku da wa'yancan ko kuma ne wannan ka ɗauko mana wani sabon matsala ne matsalan bin masubuki sallah a ba masubuki ba haka ne mani yanzu ga jam'in ba a idar ba eh ya kawai a yi sallah masu tsara na eh shi ne eh, bai ba za su ji wannan sun da jawo wai sun zo ne an tago daga ruku'i na raka'an karshe don haka wannan fa ba wai dardar a kan ƙarshe ba wani abu ne mutane suka ɗaukar wa kansu yau wai in ya zo masallaci an yi tsago daga ruku'u ba zai shiga ba sai ya ga an ɗago in yana da rago ya jona in ba shi da rago sai ya gefe haka mutane suka ɗauka kansu wannan kuma ya saba mu sunna wannan ba daidai ba ne yana cikin kurakurai da malamai suke jan kunne akan wannan Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen to kora ka an karke kai a sujada ka tarar da su kai kabbara ka shiga a cikin sujada ba ruwan ko ka jira za a dago ko ba za a dago ba wannan ba a san shi ba a shiryan eh, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba da haka in ka shigo masallaci ana sallah inda ka riske su ana ciki kawai ka kabbarta ka jona daga wurin a tafi da kai da haka ko da ka rasa raka'a din fa an dago daga ruku'i ana sujada kaga dai ana da raka'an karshe sai ka zo na aka yi sallama ka samu ladan jam'i ba amma kai dai baka samu sallan bane amma ka samu jam'i amma sai ku haɗe kun haɗu ba da suka yi sallama sai ku yi naku asalin jam'in to wannan wani matsala ne kuma da malamai sun tattauna a kai matsalan yin jam'i biyu a masallaci ɗaya shine masallaci ne yana da tsayayyen limami ratibi an idar sai ku sake kulla jam'in ku ina matsayin wannan malamai sun tattauna a kai amma wannan matsalan akwai shi a wannan littafi na muwatsa malik za mu zo mu tattauna a kai insha Allah sannan akwai shi a littafin risala a mazhabin malikiya ba a jam'i biyu a masallaci ɗaya masallacin da yana da tsayayyen limami amma masallacin da aka yi ba shi da tsayayyen limami irin an yi shi ne a bakin hanya kowa za su yi sallansu su tafi kawai babu wani tsayayyen limami ko irin masallatayya da suke gidajen mai kaga galibi kawai duk wanda suka zo a mota kafin su wuce za su yi sallah to irin wancan ya halatta za a yi jam'i biyu saboda galibi mutane za su rika zuwa daban-daban amma masallaci idan kun sai ku haɗu kuma ku na ku jami'in to zance mafi inganci a nan mazhabin malikiya a cikin mazabobin ta fi dacewa kuma da hadisan manzon Allah ingantattu sauran mazahib da suka ce za a yi su kuma ba su da wani hujja daga annabi wannan kuma akwai hadisin da ya inganta annabi da kanshi ya zo masallaci tarar an idar da shi da wasu jama'a sai ce an idar da jami'i ya ce sai a koma gida kowa ya salla a gida kaga bai ce a yi sabon jam'i a masallacin ba ma za mu zo mu haɗu da matsalan insha Allah na'am hmm. eh, na fahimta abin da yake nufi wai da ya shigo masallacin sai ya kabbarta dama raka an ƙarshe ne bai samu ruku'i ba an idar sai wasu suka haɗa jam'in shi sai ya bar nashi tun da bai samu raka ba sai je jona musu to yanzu naka da kabarin ya bi asali ka je ka jono wa mara asali ne eh, eh. wannan da suka sallame shi ne asalin jam'i ya tona musu ya ƙayasa waɗancan da suka yi nasu ya saba ma domin jam'i ne na biyu bayan asalin jam'in masallaci na eh, eh. eh. ka san babban abin da ya kawo sakaci irin wannan mutum ya fita idi an idar ma ko a jikin shi ya dawo shine yaɗa wa mutane da aka yi ta wai sallan idi sunna ce ba farilla ba ne da haka sai kowa baya jin komai amma yanzu da ya zama sallan juma'a kowa ya sani a matsayin farilla ne ai ba ka zuwa ka rasa baka ji damuwa ba dole mutum zai ji ya damu to amma na idi ya da fatoyin nan na cewa wai sallan juma'a sunna ce ba farilla ba ce sai ya sa mutane suke da wannan raunin wani ma fa ba wai ya shirya je ya rasa ba fa wani za ka kawai zaga yana gida ya yau wallahi yau ba zan je idin ba a shekara sau da yadda ka san ba kullum ana yi wallahi yau ba zan je ba abin da a shekara sau ɗaya ko sau biyu amma da za a nuna mutane hakikanin magana sallan juma idi farilla ne a yada musu wannan hadisan da ya fi kuma masu kafatoyin cewa sunna ce suna ka abin da yana karo ne da hadisi batun ga hadisi ga fahimtar ka ba zai ake bare a ce an yi saba da annabi aka yi ne ai hadisi ne a hadisin ummu abiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtan su ta idi mata har da masu haila da masu biki 'yan mata kowa ta fita annabi yake wacce take al'ada ko take biki kaga ba za ta yi sallah ba annabi ya ce za a yi sallah sai su nisanci inda za a yi sallah ya zama sun halarci wurin sai shek nasiruddin albani cikin littafin wannan littafin nan nasa da yake ta'alikin fiqh sunna yake ce tamamul minna yake ce wato kaga yanzu ana maka maganan falsita zuwa idin dole ne tana da haila fa tana da kaza annabi yace ta je wani ruwayan wasu annabi yace ta sa hijabi ta je ta in mace ba ta da hijabi ta shiga hijabin yar uwarta ya zama dole ta je wannan mace da an hana ta ta yi sallah ba tana al'ada annabi yace za bai kama ta ba dole sai ta je suna su albani suka kula da fikihun in fita ya zama dole zaka buɗe baki ka tambayi mai hukuncin sallah da fitan da sallan wanne ne aula sallan ne aula za a fita ne dan sallan to aka ce ta fita dole ne sallah din da aka hana ta fita gefe ka ta yi to kai kuma ba haila kake ba lafiyan ka kalau kai kuma yanzu ana maganan sallan ba komai ai ka san da komai ai to kowannan hadisi kai ba akwai wasu hadisai ya isa ka gane matsayin sallar ibi sannan abu na biyu sunna baya sauke farilla ai nassi ne sarahatan in idi ya haɗu ranan juma'a idi yana rage wa sallan juma'a ƙarfi juma'a ta tashi daga farilla ta koma sunna ran juma'a to kaga yanzu wannan idi in tana matsayin sunna sai ta ɗauke farilla ai juma'a farilla ne wannan ba saɓani a kai to tsidi sai a ce maka ta ɗauke maka juma'a a ya kamata ka gane in za ka bi wani ƙaunin ƙaunin su a ran juma'a ɗin ma bayan juma'a har a zahar ya ɗauke in kai idin kawai sai a zahar sai la'asar fitanka sallan juma'a sunna ce kana da lada in baka fita ba komai to sunna zai dauke farilla kaga ba zai dauke ba kaga shi akwai hujjoji masu tsarin yawa da mutum zai gane cewa sallan idin nan farilla ne to kaga wannan sai an wayar wa mutane kai sannan kuma tun daga abin da ya tabbata na batun kawo wani mazhaba kaza an ce kaza duk bai taso ba ga abin da ya zo daga annabi kawai shi kenan to kaga sai an tsoratar da mutane akan wannan lamarin ba ka ba sakacin yana yin yawa juma'a da ya zama a mako so daya an farlanta maka wannan abin da a shekara so ɗaya ko so biyu ma ba a jere ba shi kuma ya zama sunna kaga ya kamata ka yi wa kanka faɗa ai da haka mutumin da ya sake rasa sallan idi ya bar farilla ne ba kuma akwai ukuba ka koma usulul fiqi za da ta'arifi da wannan kai bayani dangane da abin da ya shafi alfardu ko alwajib me ta'arifin suna cewa in ka ji abin da aka ce farilla ne shine abinda in ka bari akwai ukuba na musamman da Allah zai maka ran kiyama in ka yi shi kuma kana da ladan da zai kai ka aljanna to kaga ai sallan idi farilla ne da haka sakaci da mutane suke suna jefa kansu cikin hadari ne mai girma to yake cewa wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar ibn al-khattab kana ya idza izafa ar-rak'atu faƙad fatatka sajidar sai dai kafin nan karkashin hadisin can misali mutumin da ya zo sallan juma'a an gama kudu ba ya zo an shiga sallah ya samu juma'a ko bai samu ba wasu malamai suka ce ba bai samu sallan juma'a ba amma zancen ganci ya samu juma'a kudu ba din sunna ce amma mai karfi sai dai yau rauni ya yi rauni zuwa sallan juma'a a saurari ba, ya gagara sai dai a je kawai don salla da aka zai jama'a ba zai kusanto masallacin ba fika zai dame shi da aka suna da hira da jama'a sai a hada gurub na hira in dan agaje zo mishi magana shi kenan an tabo shi shi ba zai je sahu ba to wannan wasa da shirme da hudu ba to abun kuma ya yi muni don ko cikin ƙur'ani Allah ai yayi fada waɗanda suka kyale annabi yana huduba suka biye wa abin duniya domin ana huduba ma ka kama surutu sai wani ya maka ka yi shiru wanda ya ce maka ka yi shirun ma annabi ya ce ba shi da juma'a ina ga kai kuma kaga ce huduba bai kamata a wasa da zuwa sauraron huduba ba to yake cewa wa haddasa ni an malikin kuma ya bani labari daga maliku kenan ya haya dan ya haya allaiti yake magana yace malami na maliku ya zanta mini an nafi daga nafi nafi maula ibnu umar kenan yantaccen bawan abdullahi dan umar ne don haka galibi ne inda ka ji nafi'u to lalle ka saurari abdullahi dan umar yantaccen bawa ne kuma ya labinci mai gidan shine abdullahi dan umar ya rika ɗebo hadisai masu yawa kaga anna abdullahi bin umar bin al-khattabi silsilatul zahab ko shine silsilatul zahab ai mun sha bayani wannan a wurin al-imam al-bukhari kaga imam al-bukhari amirul mu'minin fi ahadith sarkin mu'minai a hadisi imam al-bukhari yace ruwaya da yafi kowace ruwaya inganci wanda za a kira shi da silsilatul zahab sarkan azurfa ko sarkan zinari yace shine a ce maka yahaya an malik ko kuma malik an nafe an ibn umar kaga shine anan an malik an karbo daga maliku an nafe maliku kuma ya karbo daga nafe. shi kuma nafi yace anna abdullahi ibn umar ibn al-khattab lalle wannan sahabi mai daraja abdullahi dan umar dan khattab kana yaqulu ya kasance na cewa idza fatat karrakatu faqad fatatka sajdatu idza fatatka rak'atu idan raka'a ɗaya ta tsere maka faqad fatatka sajdatu hakika sujada ma ta tsere maka kenan raka'a da ka zo ka samu baka samu inda ka rasa ruku'inta to sujadan cikinta ma ka rasa ta wannan fatawa ne na abdullahi ɗan umar kasan littafin muwatsa littafi ne wanda shamil ya tara abubuwa masu yawa yana kawo maka bayanai daga annabi da kuma fatawa na salafus salih fatawan magabata yanzu abdullahi dan umar yake magana in ka zo masallaci ka rasa raka'a to sujadan cikin ma ka rasa me yake nufi ba fa misali a ɗauka raka'an ƙarshe ne ka zo an dago daga ruku'i kaga ka rasa ka to in ka jona aka yi sujadan da kai yanzu ka rasa ladan a'a ka samu jam'in farka to ai na samu sujada dan haka ina da raka'an a'a tunda baka samu ruku'in ba shi kenan sujadan da ka samu a ciki kai kan ta dai ɗauke maka jam'i ka samu jam'i amma batun ka sami raka'an baka same ta ba kenan yana nufin karka zo ka samu sujada guda biyu ruku'in raka'an baka samu ba ka zo ka ce ai ka samu tunda duk sujada biyu a ciki ka samu a'a in dai baka samu ruku'in ba to samun sujada da kai bai sa a ce ka samu raka'an ba to ka ga mai yiwa wani gurguwan fahimtar wannan wani zai zo masallacin fa ya tabbatar raka'an farko ne amma tun da dai ya rasa in bari ya tsaya kurum sai an dago raka'a na biyu sannan ya dago sannan ya kabbarta kana ji za ka yi kanka asarar lada raka'an ne baka samu ba amma falalan jam'i da ake samu kai ma da kai aka samu ai sai ka yi kanka wannan asara wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna Abdullahi bin umara wa zaid ibn kana ya ƙulani man adraka rak'ata faqad adraka sajdata yake cewa wa ni an malik kuma ya bani labari ya zanta mini daga malik ya haya dan hayan laifi yace malami na maliku ya zanta min annahu lalle shi tabbas maliku din balaghahu labari ya zo gare shi anna abdullahi bin umara lallai abdullahi dan umar tabbas zahir shine anna kaga harfu tawkidi ne ai harafi ne da ake kautata zance ko kuma ake karfafa zance a nuna maka maganan zahir tabbas hakan ya faru to yanzu ka san al'imin hadisi shi maliku ai bai haru da abdullahi dan umar ba to amma sai ce anna abdullahi bin umar tabbas abdullahi dan umar to dan aka barka wannan hadisin matsayinsa ya inganta ko bai inganta ba na'am sai bayani baka eh tunani ya tafi wani duniya maliku ne ce, anna abdullahi bin umar lallai tabbas zahir abdullahi dan umar kuma ai ba faru da abdullahi dan umar ba to ya yaya kenan yanzu kaga munqadi ne ayi to amma hadisin zai kubuta dan me sai annahu balaghahu in ya tarbarwa ba ta ji daga abdullahi dan umar to yake labari ya zo min cewa abdullahi da marmai yake nufi da haka waɗanda suka yi rayuwa da abdullahi dan umar sun ba ni labari da ka bai yanke cewa shi ya ji ko ya gani ba shi ma ce balagahu labarin da ya zo mishi da ka ya ba da labarin abin da ya ji to kaga hadisin nan ya kubuta kenan da ka malamai suka sahaha shi suka ce hadisi ne ingantacce to labarin da ya zo masa shi ne lalle abdullahi dan umar wa zaid bin sabit da zaid dan sabit man huwa zaid bin sabit ne ka sani akan zaid dan sabit a sahabban annabi zaid guda nawa ka sani zaid guda biyu da wannan zaid dan sabit da waye kuma ɗayan zaid dan harifa na'am masha Allah yanzu masu kiwo sun tafi da zanna to zairu dan sabi kuma mai kasar ne a kan shi eh. na wasarin shi ne wannan zai dan sabi shi ne wanda ya saki mata Allah daura musu aure da annabi zai dan harikan kuma mai kasar ne a kan shi Eh. yanzu shi ne ai wannan ba hmm. to shi kuma zai ɗan harifa shi ne wanda mhm. aka da da a zai ɗan ne da eh, shi ne wannan eh. shi zai harifa ne ka a kai ka gyara shi wannan yana ya ce ka yi da gyara biyu ha kuma ka ce ba zai yi ba ka ba da gari ma wani na ba na kai ka barbacin me muke cewa yi eh? wannan bayani da kai wanda ya auri mata da ya saka Allah aura wa annabi to ai zai dan harisan can ba wannan wannan zai dan sabir shi ne wanda aka jibinta mista ta da ƙura'ani wurin gidan shi wancan zairu dan harika ai bawan na na hadija ne sai ta zo ta bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne mahaifin usama dan zai wannan zairu dan shi ne masanin ilimin gadon nan kanshi akwai rike abu Shi ne wanda annabi ya biya mishi scholarship ya tafi garin yahuda ya koyo yahudanci a ɗan ƙanƙanin kwanaki ya da duk yaren ya iya sai zama duk wasiƙan da yahuda suka turo da yarensu shi wannan zaidu shi ne mai karantawa kan shi akwai ƙwanya da ake cewa ɗin nan to wannan shi ne zaidu ɗan sabis ɗin nan shi ne wanda ya bibinci tattara alƙur'ani wuri guda to lallai abdullahi ɗan umar da zaidu ɗan sabis kana ya ne sun kasance suna cewa a yawaita karanta tarihin sahabbai din nan fa kowa yana da littafin rijal wani sa haular da ka rika bibiyan tarihin sahabbai akwai abubuwa da yawa a ciki na ilimi da kuma wayar da kai zai dan sabit da abdullah dan umar kana ya kula ne sun kasance suna cewa kenan sun yi haɗin kai akan fatawa kenan fatawun su ya ɗaya man adraka rak'ata duk wanda ya riski ɗaya daya da adraka sajdata hakika ya riski sujadan kenan da ka samu ruku'in sujadan da yake ciki to ba za a ce jam'i kaɗai ka samu ba a'a ka samu ruku'i to ka samu sujadan kawai to maganan shine kar Sarka zo ka ce ka rasa ruku'i ba ruwanka sai an dago a'a in kai sujadan kai kan ko ba falala addu'an da ake karba cikin sujadan kai ba za ka karba ba ko dan falalan nan za ka yi ba laifi ne babba mutum ya rasa wannan falala ce sai an dago ne yake cewa wa haddathani yahya an malikin annahu balaghahu anna aba hurairata kana yaqulu man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sajdata wa man قراءة أم ummil فقد فاته خير كثير katir موانا shi kan wannan yake cewa ba mu yi ne na sha bakwai wannan da muka karanta yanzu na abdullahi dan umar da zai dan sabit din shi muka ce tsayi bo. matsayi na saman na bayi na aito bai kubuta ba ba'ifi ne yanzu nake ganin ta takarijin shi ana ba'ifi ne bai haƙi ya fitar da shi cikin kubura aka ce akwai inke ƙwa'i tsakanin malik da abdullahi dan umar ko manya sun ce bai kubuta ba da kaga ya fada da aka ba'ifi ne kawai za ka hukunta shi to wannan da muka karanta za mu fassara shi shi ma ba'ifi ne saboda inke ƙwa'i ne wato duk ma'anin da yake kai in duk bai ci karo da ingantattun hadisai ba wani kalle mun karanta na sha bakwai ya karanta na sha Ya karanta kula ne na daga da yanzu wani matani ne muka karanta a kan na kuma fata da qira'atin min alquran ne da mun an fasara shi a ba shi zamu karanta ba zamu don na ɗauko daga farko ka ɗauko daga farko wanda muka yi ba a yi ba an yi shi ma kai ba ina muka tambaye ka zai dan sabi ina zai dan sabi da muka tambaye ka a wani haka eh to ban fasara shi ba ba mu karasa basaran ba hankalinka ba hankalinka yana na ne ko kuma amfani ɗayan ne so kuma ga ga caman na kamar da ya ko da yake na zo na ga caman yana mishi wani hudu ba a na aka samu matsala wa haddasa ni ya haya kuma ya zanta mini daga yahaya yahaya kuma an malik daga malik annahu balaghahu lalle labari ya zo shi ma wannan muka ce ga ya zo masa anna ba hure lalle ba hure wato in kiba'in ya kamata a ce yahaya ɗin? ya ka wurin wa maliku ya ji sannan wancan ɗin ya ji wurin wa har ya abu hurera tunda ba a kawo ba to akwai in to malaman hadisi su dama ba su da daga kafa su amanatul ilmiya aiki take duk girman malantanka duk girman matsayinka an samu matsala to girman matsayinka ba ta aiki hukunci ake wa hadisi dan kar a kai wa annabi abin da bai tabbata ba ya zama zato ake yi to wannan in in ya sama na suka ce hadisi ne da ifi kawai kana ya kulu abu huraira ya kasance yana cewa man adrakar rak'ata duk wanda ya da raka'a daya faqad adraka sajdata hakika ya riski sujada din kaga irin ma'anan hadisin da ya gabata wa man fatahu qira'atu ummil qur'an duk wanda karatun suratul fatiha ta tsere masa faqad fatahu khairun kathirun hakika tabbas alkhairi mai yawa ya tsere masa kaga kwarai magana ne haka ya magana ne mai kyau ka zo sallah ka zo imam ya gama karatun fatiha yana sura lalle ka bar alkhairi mai yawa ka san daga cikin falalan sallan jami'i shi addu'a in ya kasance jama'a za su yi addu'a da bukata ɗaya zuwa ga Allah to take Allah ya fi saurin amsa bukatunsu akan addu'an da za ku yi ɗaiɗaikunku shi yasa kaga addu'a ta al-qunuti da sauran su yake da tafiye to lokacin da ake karatun fatiha duk wani bukata yana cikin fatiha kaga kenan kuna kaiwa Allah kokanku duk damuwan wanda kuke nema a addinance da na rayuwa yana cikin suratul fatiha to kaga dukkanku kun gamsu bukatun nan shine bukatanku da kuka wakilta iman ka karanta mana da ya gama karatun kuka yi amin duka Allah ka amsa mun haɗu shi ne bukatar to da ka zo kaga sura da za a yi ba wata addu'a da za a yi amin ai to alkhairin da aka samu na roƙon ku a fatiha ka rasa kaga dole a ce faqad fatahu khairun katir alkhairi mai yawa ya bar mutumin da ya zo sallah an gama karanta suratun fatiha to kaga ko wannan ya ishi bawa kada mu yi wasa da samun sallah daga farko a cikin jam'i wannan ɗabi'a da ya ci jikin mutane galibin an zo masallatai raka'an farko ba kowa ake ganin ya samu ba sai a idar da sallah kaga sahun gaba ma rabin ɗan sahun kowa ya tashi yana ramako wannan sakaci ne ya yi mana yawa za a kira sallah mu yana ga wani sai ya an fara ya kama fa zai fara alwala wani ma lokacin ne zai zai ɗahara da aka ya zo ana da kan kashi zo yana ta gudu yana numfashi da mai wasa da sallar ne to babin nan ya kare ce babu ma ja a fi duluki shamsi wa kasaƙin laini babu ma ja a babin abin da ya zo fi duluki shamsi har lokaci ya tafi a to hadisi biyu ne babu ma ja'a babin abin da ya zo fi duluki shamsi dangane da abin da ya shafi duluki shamsi shine zai zo fassara mana a cikin shi shine duluki shamsi lokacin da rana ta fara sanyi take ba da inuwa shine duluki shamsi ai izafa alfayu za mu ji fassaran daga abdullahi dan abbas cikin hadisin wa wa ghasaqil layli da kuma haɗuwan dare da duhun dare kaga kenan duloki shamsi sanya rana wato rana ya zo faɗuwa kenan wa ghasaqil layli dare yayi duhu dare ya shiga kenan an je isha an wuce da sauransu qala haddathani yahya an malikin, an nafi' anna abdullah ibn umar kana yaqulu duluki shamsi mailuha aka fassaran daga ibn umar kaga qala yahya qala yace haddathani yahya yahya ban labari yahya kuma ba an malik daga malik malik an nafi daga nafi nafi fa anna abdullah ibn umar silsilatul zahab kenan kana yaqulu abdullah dan umar ya kasance yana cewa duluki shamsi ma'anan duluki shamsi fassaran shi shine mailuha karkatanta ne lokacin da rana ta karkace tana dab da kokarin faduwa shine mailuha ta karkata gaba ɗaya ta ba da ƙarfi ta hanyar mafaɗarta ta je faduwa shine tuluki shamsi wa ni an malikin an dawud ibn husayn qala mukbirun an anna Abdullahi bin umar kana yaqulu duluku shamsi idza fa al wa ghasaqu al-layli istima'u wa zulmatuhu to yake cewa wa haddathani ya malik ya ce. kuma maliku ya zanta mini maliku ya karɓo an dawo da bunin Husain. daga dawo ɗan Husain. shi kuma dawud dan husayn akbara ne mukhbirun wani mai ba da labari ya ban labari yanzu wannan hadisin zai kubuta me ake kiran irin wannan a hadisi na a hadisi me ake kiran wannan a boye sunan shi mubham mun sha bayani a cikin riyadus salim wannan karon ka rike hadda bana masha wannan mubham a kawo hadisi sai a ɓoye sunan wani ta yanzu zai ce akbarani mukbirun wani mai ba da labari ya ban labari to mun san shi ne ina za mu gane mutumin kirki ko nagari matsaryaci ne ko mai gaskiya ne mutum ne tukuna ko aljan don har aljanu suna sajewa a cikin isnadin baka sani ba to kuma babu matsaryaci da a duniya kamar shedanun aljanu wai to wannan akhbara ne hadisin zai kubuta ta wani wuri wannan ne mukbirun wannan da aka bude sunan shi aka koya sunan shi shine sa'id dan Musayyar. a aka ikrima ikrima ayan san ikrima almajirin waye a an fadan bata ka gyara kaɗan ko za ka sha Uh-huh. ikrima almajirin abdullahi dan abbas shi ikrima in ba a manta ba wanda ya karanta littafin min abiyabil mana na mustalahil hadith akwai wani nus aljami'a wani nuhu mai yawan kirkiro hadisan ƙarya ne wanda ya je kirkiro hadisan falalan ƙur'ani tura sura kowace sura ga falalanta tun daga fatiya har su ba tsallake ko ɗaya ba kowanne da falalanta aka takara makalla sai na kasa wani kuma ya rika kirkiro isnadi fa an ikrima a ibn abbas sai na abin nake so kawo din in ka karanta min azyabil na sai ka gano an ikrima a ibn abbas to wanda yake da yawan karanta littattafan tafsiri irin su ibn kasir galibi da ya ga an ikrima to kawai ko ya rufe ido zai san a gaban ibn abbas wato ikrim yana cikin almajiran ibnu abbas na gaba-gaba na mu zo mu yi magana a kan shi don yanzu ba lokaci nuhu Jami'a aka cakar makalla ina ka samu waɗannan hadisai daga ikrim ga ibnu abbas sura-sura ina na ga mutane ne sun yi watsi da karanta qur'ani da haka na ƙirƙira hadisan hisbatan kyauta wallahi na ƙirƙira ba dan a biya ba fi sabilillah hankalin su ya dawo kan alqur'ani to sani wa annabi ƙarya to wannan mukhbirun din ikrima ne maliku in ya zo kawo hadisi in a cikin isnadin akwai ikrima ya kiran sunan ikrima kawai sai ta maka akbara ne mukhbirun wani eh, labari ya ban labari ko ta akbara ne fulani in wani can ya ban labari baya taba kiran sunan ikrima Sabida wani magana da sa'idu dan musayyar yayi akan ikrima sa'id ibn musayyab ne Shi ne wanda ya aurar da yarsa ga wani ɗalibinsa da kake ji ɗalibin matar shi ta rasu da kwana biyu ko uku Ya ce kwana biyu ba ka zo karatu ba Ya ce mata ta ce ta rasu ne ya aura masa yarsa akan sadaki dirhami biyu to sai munin musayyab dinnan. nan sirkin abu huraira ne e abu huraira ya auri yarsa to wannan sa'id dan musayyab akwai maganan da ya akan ikrima maganan shine la akzibu kama kazzaba kama kazzaba ikrima ali ibn abbas wato sa'id ibn musayyab ya bada wani hadisi aka tala ala gafarta malam wannan maganan ya tabbata ya ta kai ni fa bana ƙarya kamar yadda ikrima yi wa abdullahi dan abbas ƙarya ya ce kalman ƙarya ya kawo kaga kenan me a wurin sa'idu ibn musayyab ikrima makaryaci to imam malik kuma kasan yana girmama malaman madina dan zamu zo mu yi ta ganin in abu ya ture maliku bai samu fatawa ba kawai zai ce malaman madina sun ce kaza shi ma akai yake to sa'id ibn musayyab a madina ai ba ai hamshakin malami irin sa'id ibn musayyab ba to ga abinda sa'id dan musayyib ya faɗa akan ikrima da haka in ikrima ya zo a isnadin da maliku zai kawo kaga dai maliku yanzu anan ai ba shi ya karbo daga ikriman ba malaminsa dawud dan husain shi ya karbo daga ikrima amma duk da haka ba zai kawo sunan sai ce maka akhbarani mukhbirun ko ce maka akhbarani fulani amma kada wani ya ce to ikrima daga yau makaryaci ne duk isnadin da naga ikrima daga ibnu abbas to kansul za'ifi ne zaka ka so za ka soke hadisai da dama da ka ikrima mutumin kirki salihi ne saduqun ne kuma hafiz ne baya ƙarya wato malaman hijaz ne su idan kaji sun ce maka alkazibu ƙarya akan wani ba ƙarya irin yadda kai yau ka ɗauki ƙarya ba ba su a wurin su ƙarya shine alhaɓu kuskure da ka sun sun ce alkazibu ba ƙaryan ƙarya da ka sani ba kuskure su ce nufi zaka ibn sayyid musa ya amfani da kalmar ƙarya amma su suna nufin yana cewa labarin da na baku daidai na bar ban kuskure kamar yadda ikrim ya kuskure ya jingina wata magana ɗaya da ibnu abbas ba da ka kuskure ya nufi ba ƙarya ba da ka ikrim yana nan a matsayin duka amintacce hadisansa duka ana karɓansu babu wani kura a kai yake cewa amma ba hadisi ne da ifi farko ka ne amma ba don matsalar ikrima ba kuma matsalan hadisin shine wannan dawud dan husaini ka ja mishi dan sura karkashi duk inda kaga dawud dan husaini aka ka maka hadisin shi ya cewa ya karko daga ibnu abbas to ka soke hadisin dan kaga nan akbara mukhbirun duk da sunan bai daga shi ma wata matsala ce ɗaya matsala da yake nan sannan na biyu shi Dawud dan husain din nan mako majhul ba a ma san shi ba malaman hadisin suka ce ba a san ka ba karka ce wai kamar ni bai san ni ba a in an ce ba a san ka ba kenan anta majhulun an ahlus sun'a kai ba a san kafagen malamai ba don haka mai yiwa kana cika gari da surutu cewa kai malami ne ana takabbara ana jin kai malami ne to sai kurayen malamai sun ba da magana a kan kan sun ce malami ne sannan ka tabbata malami amma za ka cika gari da surutu an zuwanci a kai makalla ga shakwa ne baka hawa ne hawa na yi ba malami ba ne ko kuma aka rauka lamai za ka sa kan wane wane tuwari ban san wane ne a wane da ya hara na'am a hakikatan ya san sa yana jin sunan shi ko ma sun sha haduwa amma da ya san ka bai san shi ba kenan a layin masana wannan ilimin a to jahili ne a fagen nan wa ya san shi kuma ba malami ba ne me ya kashi layin ba a san shi a layin ba sana'an kaza kake yi sai ka tambaye ka game da wane a to wane kuma wa ya san wane kenan a layin harkar nan me ya sani a wannan harkar ai ba a zancen shi to irin maganganun da ake nufi din kenan to don haka yake cewa lalle abdullahi dan abbas kana ya ƙulu ya kasance yana cewa tun ka an ce kana ya ƙulu yana cewa kenan yana yawan faɗa kenan kaman fatawansa ne amma dai mun ji hadisi ne da'ifi zuwa gare shi yace tuluku shamsi ma'anar kalman duluki shamsi ka san zuwa cikin qur'ani yi wa aqimi salata duluku shamsi ila ghasaqil layli to shi nake so a fassara maka me ake nufi da shi ne a wannan aya din kaga ashe hadisi yana goyon bayan alqur'an da wannan sai ka fahimci nasi yake duluku shamsi ma'anan duluku shamsi shine izafa alfai'u idan ta ba da inuwanta kenan mai lokacin da ta zo faduwa da aka aqim salata liduluki shamsi ila rasaƙin laili. rana ta zo faduwa tana faduwa kenan kai magariba ila rasaƙin laili can kuma akwai sallar isha'i a gaba kenan wa laili shi ne ijtima'ul laili. Haɗuwan dare rana ta faɗi kenan dare ta haɗu wa zulmatuhu da kuma duhun dare shi yasa aka ce maka sallar isha'i lokacinsa sai wannan jaja-jaja na yamma ya ɓace yamman ka daina ganin wani haske-haske to a wannan lokacin ne sallan isha'i ya yi amma galibi yanzu kaga ana yin magariba minti ashirin minti talatin arba'in sai kaji ana kiran sallah bai yi ba har yanzu akwai sauran hasken sheikh muhammad ibn salih al-usaimin yace a fa ba a ja da nisa ba tsakanin sallan magariba zuwa isha a samu kaman awa ya wannan alal akalli ne in ba ka ba son samu a samu awa ɗaya da kwata ko awa ɗaya da rabi ko abu makamancin haka to za mu tsaya a nan mu zo mu tashi babu jami'ul wuquti abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka duk na so in yi wani sanarwa ma kuma na manta akwai makaranta da muke kokarin budewa kwanan nan wanda zai zama bangare ne guda biyu na dare na maza duk da makarantar maza sai a hankali go za a fitar da fam nan da sati daya akwai na bangaren ɗaliban ilimi wanda sun ɗan nisa wanda ya shafi bangaren ilimin mutsalahil hadith usulu tafsir haka da abin da ya shafi lugha kamar a ce hau balaga da su a kwanan nan sha Allah za a zo da su akwai kuma bangaren waɗanda su kuma da su samu foundation ba wato waɗanda dai farawa ne a fara musu karatun huruf a fara ƙur'ani daga ƙasa na hadis da sauransu don haka ana dadda za mu zo da fom ɗin nan da safi ɗaya insha Allah da zare-zare, da dokoki da sharuɗa in za ka yi fashi kar ka fara shiga eh, duka sai ka yadda da sharuɗan za ka shiga ai haka ne ko to masha Allah na a na dare ne da rana an je neman tuwo ayi, da daddare an dawo to sai a je makaranta insha Allah kwana biyu a sati kaga ko zuwa zance zaka ba ta hakuri kwana biyu ai Na. ai eh, akwai ta sawa a bargo barku ranar laraba da wanda Allah ba shi ikon fita zai samu caman zai ji inda za a tashi ranar laraba za a tashi karfe biyu ne nake gani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika